radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد ana sauraro kun kamo radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushaba adam ne tare da ku a cikin wannan fotowar wacce ita ce zango na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya abubuwan da za mu gabatar muku a cikin wannan fitowar sun kunshi shirin nan na ko kun san sai kuma shirin afirka a yau daga nan kuma sai shirin nan naku na masu saurare daga nan sai amsoshin tarbiyya sai kisoshin rayuwa sai kuma shirin duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya to yanzu sai a gida zama domin a shirin nan ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma ga watan yunin shekara ta 2021 wanda daidai da 29 ga watan shawal na shekarar ta 1442 hijira kamariya masu aure ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan yuni shekara ta 1967 aka kawo karshen yakin kwanaki shida tsakanin isra'ila da kasashen larabawa a ranar biyar ga watan yuni shekara ta 1967 ne da jiragen saman yakin isra'ila suka kai farmaki na bazata akan sansanonin sojan jiragen sama na kasashen jordan syria da kuma masar suka kuma lalata kusan dukkanin jiragen yakin waɗannan ƙasashe daga nan suka shiga yakin ƙasa inda suka mamaye tuddan na ƙasar syria hamadar sina da wani bangare na mashigar ruwa ta suez dukkanin su mallakin ƙasar masar sannan kuma suka mamaye birnin kudus bayan sun raba yankin yamma da kogin jordan da birnin na kudus masu ko kun san cewa yau ce ranar goma ga watan yuni wadda take a matsayin ranar ƙasa a ƙasar portugal ɗaya daga cikin ƙasashen da suke nahiyar turai ƙasar portugal ta kasance tana bin tsarin sarauta ne tsawon ɗaruruwan shekaru amma daga shekara ta alif da koma, 'yan gwagwarmaya masu juyin juhali suka kawo ƙarshen sarauta inda suka tilasta sarki samuel na biyu ya murabus daga kan sarautar ƙasar daga nan ne kuma aka kafa tsarin jamhuriya da kuma majalisa wadda ta kunshi mambobi daga jam'iyyun siyasa daban-daban an sanya ranar goma ga watan yuni ta zama ranar ƙasa saboda a ranar ce babban masanin adabi kuma marubucin waƙoƙi da tarihi ɗan ƙasar dikamosh ya rasu a cikin shekara ta 1580 portugal tana da faɗin ƙasa kilomita marabba'i 92,135 daga yammacin nahiyar turai tana makwabtaka da ƙasar spain kamar da kuma take iyaka da tekun atlantic da ƙarshen masu ware kukun san cewa shekaru 21 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan yuni shekara ta 2000 shugaban ƙasar siriya hafiz al asar ya rasu bayan rashin lafiya na tsawon lokaci an haifi hafiz al a shekara ta 1930 ya zama babban kwamandan sojan ƙasar siriya a shekara ta 1964 sai kuma shekaru uku bayan haka ya zama ministan tsaro shekara ɗaya bayan zama ministan tsaro a ƙasar siriya hafiz al-assad ya jagoranci juyin mulki wanda ya ba shi damar ɗarewa akan kujerar shugabancin ƙasar shekara guda bayan haka aka zaɓe shi a matsayin shugaban jam'iyyar ba'as ta ƙasar siriya bayan haka kuma aka zaɓe shi a matsayin zaɓen shugaban ƙasar ta siriya daga nan kuma aka gudanar da zaɓen raba gardama wanda ya ba shi damar riƙe wannan matsayi har zuwa ƙarshen rayuwarsa a lokacin yakin da aka yi da isra'ila a shekara ta 1967 hafiz al-assad ne ministan tsaro na kasar syria don haka bayan ya zama shugaban kasar ta syria ya sake kwace iko da wani bangare na tuddan golan wanda yahudawa suka kwace daga kasar ta syria a shekara ta 1970 hafiz al-assad ya ki amincewa ya tattauna da isra'ila inda ya kafa sharaɗin cewa har sai ta fice daga tuddan mallakin kasar syria da ta mamaye masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu kuma ga labarin duniya ta da tahir amin raji ga labaran duniya da farko ga kanunsu amurka ta gargaɗi ƙasashen cuba da venezuela kan sayan makamai daga kasar iran a najeriya kuma shugaba buhari ya kaddamar da zirga-zirgar jiragen ƙasa tsakanin biranen lagos da ibadan a iraki kuma ana ci gaba da kaiwa sansanonin sojojin amurka a ƙasar hare-hare yanzu kuma ga cikakkun labaran wata majiyar gwamnatin shugaba biden ta ƙasar amurka wacce bata bayyana sunanta ba ta faɗa wa jaridar politico kan cewa gwamnatin kasar tana jan kunnen kasashen cuba da venezuela kan karɓar makamai da suka saya da ƙasar iran tashar talabijin ta first tv a nan tehran ta nakalto wata majiya ta ƙasar amurka tana cewa amurka za ta ɗauki matakan da suka dace don kare ƙawayenta a bangaren kudancin duniya labarin ya ƙara da cewa jiragen ruwa ɗauke da makamai guda biyu ne a hali yanzu suke kan hanyarsu su na isa wa'annan ƙasashe daga ƙasar iran don isar da makaman da ƙasashen biyu suka siya daga ƙasar iran a zamanin tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump gwamnatin amurka dai bata yadda da nicolas maduro a matsayin shugaban ƙasar venezuela ba kuma ta sha yunkurin kifar da gwamnatinsa amma ba tare da samun nasara ba A Sarki ba kuma tana ƙarƙashin takunkuman amurka fiye da shekaru 60 da suka gabata shugaban ƙasar iran dr hassan rouhani ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta fara gina cibiyoyin ba da wutar lantarki masu amfani da makamashin nukiliya guda biyu a cikin ƙasar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto shugaban yana faɗar haka safiyar yau alhamis a lokacin da yake ƙaddamar da wasu ayyuka na ma'aikatar makamashi wanda aka kammala gina su a lardin hormuzgon daga kudancin kasar kafin shugaban ya kaddamar da ayyukan da aka kammala a garin sirik dai ya gode wa kasar rasha kan irin haɗin kan da ta bayar ga jimhuriyar musulunci ta iran a ɓangarori daban-daban cibiyar ba da wutar lantarki na sirik dai yana da ƙarfin samar da megawatt 1,400 na wutan lantarki kafin haka dai shugaban ya ce bayan sayan makamai samfurin s-300 masu garkuwa daga kasar rasha iran tana aiki tare da ƙasar ta rasha a halin yanzu don samar da cibiyoyin samar da wutar lantarki na biyu da na uku a kasar a yau alhamis ce shugaban muhammadu buhari na tarayyar najeriya ya kaddamar da aikin zirga-zirgar jiragen kasa daga birnin lagos zuwa ibadan a kudancin kasar jaridar nigerian tribune ta nakaltar shugaban yana faɗar haka a bikin kaddamarwa wanda aka gudanar a tashin jiragen ƙasa ta mobilaji johnson a birnin lagos ya kuma ƙara da cewa daga yanzu ana iya ɗaukar kwantenoni daga tashar jiragen ruwa na ƙasar kai tsaye zuwa ibadan da farko kafin a rarraba su zuwa cikin ƙasar shugaban ya ce gwamnatinsa tana ƙoƙarin ganin an sami kuɗi an kammala aikin layin dogo daga birnin lagos zuwa kano a arewacin kasar wanda daga baya zai zarce zuwa maradi na jihunan niger har ila yau ya ce aiki na ci gaba don hada manya-manyan birane a kudancin kasar da arewacin kasar da layin dogo don sauwaka harkokin kasuwanci masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran dakarun hashdu shabi a kasar iraki sun ci gaba da kaiwa sansanonin sojojin kasar amurka a kasar hare-hare da makamai masu linzami tashar talabijin ta al'alam a nan tehran ta bayyana cewa a jiya da dare dai an kai hare-hare kan sansanin sojojin amurka da ke balat ta jiragen saman yaƙi da makamai guda biyu masu linzami majiyar gwamnatin ƙasar iraki ta ce hare-haren ba su kai ga cutar da wani ba amma kuma bata bayyana irin asarorin dukiya da aka yi ba har ila yau labarin ya kara da cewa an kai wasu hare-haren a sansanin sojojin amurka da ke tashar jiragen sama na birnin bagdaza wanda ake kira factoria tare da jiragen da ake sarrafa su daga nesa dauke da makamai labarin ya kara da cewa an kakkabo ɗaya daga jiragen amma ba a bayyana makomar guda biyu wa'anda suka rage ba majiyar sojojin amurka a sansanin dai ta ce suna gudanar da bincike kan asarorin da aka yi mutanen kasar iraki dai ba sa son samuwar sojojin amurka a kasar amma gwamnatin kasar amurka ta dage kan wanzuwar sojojinta a kasar a fagen wasanni kuma bayan samun nasarori a jere har sau biyar a wasannin volleyball da ake yi a birnin rimiti na kasar italiya a halin yanzu na shekara ta 2021 a jiya kungiyar kwallon volleyball ta kasar serbia ta lalasa takwaranta ta kasar iran kamfanin dilancin labaran irna na kasar iran ya bayyana cewa bayan nasarori a jere har guda biyar a jiya kungiyar kwallon volleyball ta kasar iran ta sha kaye a hannun takwaranta ta kasar serbia a zagaye na farko dai kungiyoyin biyu sun tashi akan 28-21 28-26 inda ya kare da nasarar kasar iran amma a zagaye na biyu sun tashi da maki 25 25 25 22 da inda kasar sabiya ta yi gaba a gobe juma'a dai ana sa ran ƙungiyar kwallon volleyball ta kasar iran za ta yi kara wata ta takwas da kasar jamus a wasannin league na shekara ta 2021 masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. kuma da labaran da aka ji labarin duniya sai kuma shirin nan na afirka a yau tare da muhammad awal bauchi afirka a yau bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban na nahiyar mota afirka da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mutun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa to dai masu saurare ba su mance ba a shirin mu da ya gabata na ranar litinin kenan mun fara tattaunawa ne kan takaddama da ta kunno kai tsakanin gwamnatin najeriya da kamfanin nan na sada zumunci na twitter biyo bayan goge wani sako da shugaban najeriya din muhammadu buhari wallafa a shafinsa na twitter wanda kamfanin ya ce ya saba wa dokokinsa lamarin da ya sanya gwamnatin najeriya din kuma ta dakatar da ayyukan kamfanin a kasar da kuma yin barazanar hukunta duk waɗanda ko kuma wani wanda ya ci gaba da ta'amuli da wannan kafa na ta twitter din a najeriya to a wancan lokacin mun tattauna ne da wasu malamai kana kuma masana masu sharhi kan lamuran yau da kullum hakanan kuma masu ta'ammuli da wannan kafa ta twitter din da dai sauran kafafe na sada zumunci na zamani din wato dr abdulrahman matawalle daga sokoto da kuma malam awal kan giwa daga kanon dabo inda ma cikin tattaunawa da su a wancan lokaci din sai lokaci mana hali muka yi alkawarin cewa da dan allah a wannan saduwa za mu dora daga inda muka tsaya don ƙara faɗaɗa bayanan da muka yi da su ɗin. To haka masu saurare sai a biyo mu don jin yadda shirin zai kasance. To masu saurare barka mu da sake saduwa. A to kafin mu je dai muna wa malaman maraba da zuwa filin namu. To kamar yadda na bayyana a makon da ya gabata ɗin dai mun tattauna da su malamai ɗin akan batutuwan wato jin ra'ayinsu dangane da ainihin abin da ya faru na da ya kai ga wani takaddama tsakanin gwamnatin Najeriya da kamfanin na Twitter sannan kuma da jin irin yanayin yadda suke ganin kowane matakan da dukkanin bangarorin biyu suka dauka ganin cewa ta gwamnatin najeriya tana eh, nuna kuma shi kamfanin twitter din yana nuna cewa an saba wa dokokinsa ita gwamnatin najeriya tana zargin twitter din ma daman cewa tun da jimawa kamfanin yana kokarin haifar da fitina a kasa din suna kawo dalilai da kuma wadansu hujjoji musamman da lokacin da aka yi rikicin na ensas a can bangaren kudancin najeriya musamman a Legas. da irin rawar da kamfanin na twitter ya taka don haka gwamnatin najeriya take nuna cewa kaman daman tana jiran dako ne to mun ji daidai waɗannan bayanai daga bakin malamai din to idan masu rari ku suna ba su mance ba dai har ila yau a wancan lokaci din mun tsaya ne a daidai lokacin da shi dr abdulrahman mutawalla yake mana bayani dangane da kan batun da wasu ke kan cewa gaskiya gwamnatin najeriya ta take wa 'yan kasar ta haƙƙi sakamakon wannan mataki da ta ɗauka sannan kuma wasu ma suke ganin cewa akwai yiwuwan gwamnatin najeriya din ta yi hasara mai yawa saboda rashin ta'ammuli da wannan na twitter ɗin da dai sauransu a inda shi doktor yake mana bayani da kuma mahangarsa kan wannan batu lokaci mana halinsa to da yake abin yana da mahimmancin gaske waɗannan bayanai din yau ma wannan shirin namu namu tashi daga wannan gaba din da mu sami ke wato yin matashiya da kuma jin wannan ra'ayin nasa kan wannan batu kafin daga baya sai mu sake dawo ko mu ci gaba da ya tamu a saurari abin da yake cewa a lallai mutane suna amfani da wannan kafa ta twitter wurin sadarwa wurin sada zumunta wurin tallata abubuwansu da hajojinsu ah, da sauran dai abubuwa da yawa kuma wannan dakatarwa da gwamnati ta yi tabbas zai dan shafe su ah, zai dan kawo tsaiko ga wannan al'amura da suka yi amma babban wanda zai hasara a cikin wannan al'amari shine mai shine kamfanin twitter domin a najeriya fa muna da mutum fiye da miliyan 200 a cikin wannan mutum miliyan 200 kusan fiye da rabi suna amfani da twitter fiye da rabin nan wato miliyan fiye da miliyan ɗari kenan suna amfani da twitter ko kuma fiye da shafukan twitter fiye da miliyan ɗari da 'yan najeriya suke amfani da shi suna isar da sakunan su wanda duk wani abu da kai posting ko ka tura ko ka wallafa a shafin twitter wanda mutane suka gani to ita twitter tana samun riba daga wannan abun da kai saboda haka ba karamin hasara bane ma kamfanin twitter a ce fiye da wasu al'umma na fiye da miliyan ɗari an dakatar da Ah, wannan ah, kuɗi da kamfanin twitter take samu ta hanyar amfani da wannan shafi da suke yi tabbas 'yan najeriya da yawa za su dan samu tsaiko eh, al'amuransu da sauransu amma ina son ka fahimta cewa mu da ma afirka ƙasa ce wadda eh, yawanci wayannan abubuwan mun saba da walhalu da rashin eh, ci gaba a fannoni da yawa ah, musamman ma ko wannan mm, harkokin kasuwanci da ake na online da sauransu da sauransu ah, kafan twitter bata cikin wuraren da aka fi eh, amfani da su domin tallata hajiyoji da sauransu da sauransu an fi amfani da facebook ko instagram da sauransu twitter saboda matsalolin da suke bayarwa na ba komi zaka baka da daman wallafa ah, rubutu mai yawa da daman sa bidiyo da yawa wannan takaita su ya zama mutane sun dogara da su sosai a wani abubuwa amma duk da haka nan dai ana amfani da shi twitter tana samun riba mai yawa daga wannan su kuma wannan dakatawa ya taba su zai taba su fiye da yadda zai taba yan najeriya saboda yan najeriya suna da wani option da za su iya komawa kamar facebook za su iya komawa instagram da whatsapp da sauransu da za su iya ci gaba da harkokinsu. to madala dr matawalla kenan to yanzu bari eh, malam kan giwa ita gwamnatin najeriya tana zargin wannan kamfani na twitter da kokarin haifar da fitina a kasar cewa wannan ba kawai shine karan farko da kamfani yake mata irin wannan abu wannan abun na shugaba buhari wani abu ne daban amma dai tunda jima daman gwamnatin tana wato hankoron kamfanin saboda irin watakila abubuwan da yake yi na haifar da fitina a kasar musamman tana kawo batun nan na rikicin nan na yan sas eh, me za ka ce akan wannan lamari gaskiya ne ai idan ka lura lokacin da aka yi wannan zanga-zangar nsas akwai waɗanda musamman suka yada labaran ƙarya kuma ita wannan kafar sadarwa ta twitter har eh, mai kuɗi take cewa a tara wasu waɗannan masu zanga-zanga nsas saboda zanga zangar tasu ta yi tasiri ta samu ci gaba duk da cewa kuma sun san wannan zanga-zangar abin take haifarwa a lokacin nan musamman a jihar Legas an yi kone-kone an kona bankuna an kona ma'aikatan gwamnati an kashe mutane 'yan arewa an kona dukiyoyinsu an kashe wasu da sauransu amma duk da haka take cewa a tara kuɗi saboda wannan zanga-zanga ta 'yan sas ah, ta haɓaka wanda ba wani abu ne kawai salo ne na a kawo eh, tashin hankali da wargajewar ƙasa saboda haka eh, wannan eh, al'amarin dai abin da gwamnati take faɗi dai diddai ɗin in ka lura za ga diddai kusan duk haka ɗin ne. To malamai ya zuwa yanzu dukkanin ɓangarorin biyu sun ja gwamnatin najeriya ta tsaya kan matsayinta duk da cewa kira kiran da 'yan ƙasan suke yi da dai shauransu da ma waɗansu kasashe da suke ta maganganu da shauransu akan wannan batu kuma tana jiya din da ta tsaya akan matsayarta a bangare guda kuma shi ma dai kamfanin twitter din har zuwa yanzu ba a ji wani abu daga gare shi ba ko kuma na sassautowa watakila ko ba da hakuri ko kuma dawowa eh, da wannan saƙo din da dai sauran irin waɗannan bayanai har zuwa yanzu dai kusan haka lamarin yake a matsayinku na masana harkoki kuma suke sanya ido kan waɗannan abubuwan da ke gudana me kuke ganin cewa wata hanya kuke ganin cewa za a magance irin waɗannan matsaloli da ke faruwa tsakanin shi kamfanin na tuta da waɗansu ƙasashe na duniya misali tunda wannan da Najeriya ne kawai take da matsala da kamfanin tuta ko wasu kasashe ma su ma sun dakatar da irin wannan ayyuka na tuta din a nan kasashen nasu me kuke gani kan wannan abin bari fara da shi dr matawalle gaskiya matakan da ya kamata a ce an ɗauka domin kauce ma irin waɗannan uh, takun saka da ake samu tsakanin waɗannan kamfanonin sadarwa da kuma hukumomi shine kamar yadda su waɗannan kafofin sadarwa suke cewa suna da dokoki da idan aka saba musu za su ɗauki mataki akan wanda ya saba ma waɗannan dokokin gudanarwa nasu to haka ya kamata su ma su fahimci cewa ƙasashe suna da dokoki da ke tafiyar da waɗannan ƙasashe saboda haka kamata ya yi su ma su ɗauki darasin sun cewa duk wani mai amfani da shafin su da ya saba ma dokokin waɗannan ƙasashe to ya kamata su ɗauki mataki a kan shi yanzu kamar shekaran jiya ai shi shugaban wannan eh, yan eh, awarin najeriya to da kanu ya yi wani post wanda a ciki eh, yana har harzuka mutane kuma nan take twitter din ta cire ko kuma ta goge wannan abun da ya wallafa saboda me saboda tabbas ya saba ma dokokin najeriya wannan zai kawo tashin hankali da sauransu to haka ya kamata su yi su yi adalci ma kowa su daina nuna fuska biyu lokacin da ba sa son a saba ma dokokinsu to kuma duk wanda shi ma ya saba ma dokokin sauran kasashen da suke hulɗa da su ya zama sun ɗauki mataki aiki a kan shi idan aka mutunta juna a wannan to za a samu mafita amma lokacin da kuke ganin cewa ku dokanku ku shine yake madaukaki akan sauran dokokin kasashen duniya to dole a cigaba da samun irin wayannan sabani a shine matsalolin wayannan kamfanoni na turai suna ganin cewa su sun fi kowa suna ganin cewa duk dokan da suka kawo ko wani tsari da suka kawo to dole kowa ya durkusa ma wannan doka nasu da wannan sharaɗi nasu su ba su mutunta dokokin sauran kasashe musamman kasashen masu tasowa musamman kasashe irin namu na Afirka suna ganin cewa babu bukatan su kiyaye waɗannan dokoki da sauransu A hanya na gaba wanda yake sauran ƙasashe ya kamata su daga wannan shine su ƙirƙiro hanyoyin sadarwa na ƙasashensu waɗanda 'yan ƙasa za su yi amfani da su a irin wannan lokaci da aka samu irin wannan matsaloli. To mala kan giwa mai ka ce ta kan hanyoyin da za a magance irin waɗannan matsaloli da dai sauransu kuma shawarwarin da kake gani. To ni da a gani na mafita shine sulhu. ita eh, kafar sadarwa ta twitter ta san cewa najeriya fa ƙasa ce mai yanci sannan kuma ita kuma gwamnati ta fahimci cewa akwai 'yan ƙasa waɗanda suke amfani da wannan kafa wajen kasuwanci akwai gidajen jaridu waɗanda wannan kafa suke amfani wajen isar da sakonni ko kuma tattara bayanai sannan akwai saura kuma eh, kamar kila a ce 'yan adawa da sauransu waɗanda daga wannan kafa suke amfani wajen suka ko kuma cicika gwamnati akan abubuwan da suke ganin ba ta daidai ba da sauransu saboda haka eh, ya kamata eh, a yi sulhu eh, ita gwamnati ta bayyana wa ita kafar ta twitter abubuwan da take ganin twitter ta yi wanda ba daidai ba ita kuma twitter ta bayyana wa gwamnati dalilan da ya sa ita ta yi abin da ta yi a cimma matsaya a sasanta ita gwamnati ta ɗage haramcin da ta yi wa twitter a najeriya sai a samu ci gaba da madalla masu saurare yau ma dai abokin aikin lokaci ya fara hararin mu cewa dai ana ta yin ishara cewa lokaci ya riga da ya kawo jiki to haka yau ma dai anan zan yi bankwana da kuɗin insha Allah sai kuma a saduwa ta gaba godiya ta musamman ga su malamai da suka san tare da ni a wannan zaure wato Dr. Abdulrahman Matawalle daga Sokoto Najeriya da kuma Malam Awal Kangiwa shi ma zai kuma daga Kano Dabo a Najeriya din mun gode kwarai da gaske to masu saurare sai wani jikon wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma shirin nan naku na muryoyin masu sauraro wanda Hassan Barka yake gabatarwa. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka. Barkanmu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum rahmatullah sashin Hausa na murya jamhuriyar musulunci ta Iran. A mai magana Abuba ya manja Maye Balwa da ke karamar kwamma Balajar Adama tarayyar Najeriya. A zan yi amfani da wannan da dauka bamu mu masu sauraro wajen kira ga hukumomin jihata ta adamawa musamman gwamnatin jihar adama da cewa a da ta taimaka ta buɗewa karamar kwamma bala banki da aka da cewa karamar hukumar ta samu koma baya na rashin banki tun baya ga wani hari da 'yan ta'adda suka kai shekaru kimanin takwas da suka wuce wanda hakan din ya shafi ci gaban harkan kasuwanci da tattalin arziki na karamar hukumata na mabalwa a wanda babu hali mutum a ce ya ajiye kudinsa a banki ko sayan kaya ko kuma saboda saidawa a muna fatan gwamnatin jiha za ta dukkan mai yiwuwa ta dawo mana da banki Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na BOH Iran mai magana Sanusi Madattai da magaram jamhuriyar Nijar. A wannan fitowa yana so ku bani dama in yi kira ga manoma musamman ma al'umman karkara muna kira ga 'yan uwa manoma musamman ma matasa na jamhuriyar Nijar ganin cewa a kwana a tashi a koda yaushe damuna tana kara tunkaro mu. To da fatan za a ba da himma haikan ga gyaran gonakai domin samun cimaka mai yawa a jamhuriyar Nijar. Kuma muna kira ga gwamnatocinmu na jamhuriyar Nijar da fatan za su taimaka ma talakawa da taki ne ko ruwa ne ma masu sauƙin haɓaka a cikin gonakai domin samun tattalin arziki a mu ta jamhuriyar Nijar. Da ƙarshe muna fatan Allah Ubangiji ya kuma da damuna mai albarka rediyo Iran ku tashi lahiya sunana Sanusi Madatai da magaram jamhuriyar jamhuriyar Nijar. Na gode. Assalamu alaikum Radio BOH mai magana Ilyasu Yakuba Digawa ita suka jihar Bauchi zan tofa albarkacin baki na akan rikicin siyasa da ke faruwa a kasar Mali muna kira ga shugaban mulkin soji na kasar Mali Hassan Goita da ya sha rantsuwar kama aiki a karo na biyu da yake kifar da gwamnatin mulkin farar hula a kasar muna kira a gare shi ya gaggauta mayar da mulki a hannun farar hula da fatan Allah Ubangiji ya kawo al'ummar kasar Mali zaman lafiya da ma kasashenmu na Afirka baki ɗaya. gode radio boh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryar masu saurare ta iran ra'ayina yau shine akan shugaban kasa muhammadu bazum kan tantamna da suka yi da 'yan hula to a gaskiya shekaru da dama ba mu taɓa samun shugaban da ya zamana da 'yan hula kamar muhammadu bazum muna so da allah a ba shi goyon baya ɗari bisa ɗari bisa tantamna nan da suka yi allah ubangiji sa tantamna nan da aka yi a samu maslaha ta cin hanci da rashawa da ake yi a afirka ma gabaki daya musamman ma al'umma gudunmuwar da suke badawa mutanenmu na kar karkara tare da 'yan jarida to ya kamata a cewar shugaban kasa ya diba ya kare hakkokin talakawa da suke ƙauyuka kuma da ma na cikin birni mai magana abdulaziz prezi a damagaram a jamhuriyar niger a tashi lahiya assalamu alaikum radio iran da farko kuna tare da mai sauraron ku da kullum ilyas daga agadis jamhuriyar nijar ra'ayina da zan bayyana dangance da basu muhammed game da taro da ya yi da yan farar fulla eh wannan gaskiya abin yaba ne kuma wannan ba karamin ci gaba ne ba fi sabila a ce yan eh, farar fulla a ce gwamnati ta zamana da su an ji duka koke-koken su duka sun ji duka abubuwa wanda suke na ci gaban ƙasa wannan abu gaskiya da ba zuwa yake mu sai mu ce gaskiya muna goyon baya game da haka yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sashin hasan biyu murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatai ya ta uku da magaram to gaskiya akwai wani tsokaci da nake son yi dangance da gwamnatin jihar maiduguri gwamnatin jihar borno da ta tsaye da harkokin makamashin itace na girki da ma harkar gawayi to muna kira ga gwamnatin jihar borno ta da kyautata waje talakawan da wannan ta hanyar ce hanyar neman abincinsu ganin ta samo harkokin da za ta ba su wanda ta hana su su yi wannan sana'o'i na ice da gawayi ganin cewa yanzu makwabta da yawa wanda ba su da hali wannan hanyar ce za su iya yi su ci da iyalinsu da fatan gwamnatin jihar borno za ta yi tunani akan wannan doka da ta na gode mai magana isu ne wadda da magana jamhuriyar assalamu alaikum warahmatullah kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger yau ra'ayina ya ta'allaka ne akan wani al'amari da ya faru a faransa a ranar talata na inda wani dan faransa ya kafta wa shugaban kasa emmanuel macron mari a bainar jama'a wani darasi ne ya kamata shugabanninmu da suke ɗaukar ƙasar faransa kamar wani misali ko ƙasai kare hakkin ɗan adam da tarbiyya da demokaradiyya to idan kasar faransa na kokarin ba da baiwa duniya misali wannan abu ya faru kenan ya kamata gwamnatocin su san da cewa ita ma kasar faransa kasa ce kamar kowa bai kamata ba mu shugabannin su rufe idanu kasar faransa tana shata musu kamar jadawali na ba da tarbiyya da kuma na jagoranta yi kasashen wannan al'amari dai ya buɗe wani sabon shafi akan tarihin faransa da duniya duniya fatan shugabannin za su yi la'akari da wannan kuma su sauya aƙidar suna na mamman biniya ya kuba awashe daga tawa ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rodon BOH mai magana ni ne na ku Hassan Tabajo Fortescue ina so na amfani da wannan dama mu yi kira ga dukkanin masu ruwa da tsaki a kasar mu Najeriya maganar cewa a raba Najeriya fa gaskiya ba karamin eh, koma baya bane ta bangaren tsaro kuma ta bangaren zamantakewar mu a fadin kasar nan mu al'ummar arewa da kuma kudancin Najeriya duk a matsayin mu na 'yan kasa ba ma goyon bayan cewa a raba kasar mu najeriya muna kira ga shugaba muhammadu buhari shugaban kasar najeriya ya tsayin daka ya tsaya tsayin daka da kafafunsa ya ga cewa ya kawo zaman lafiya a kasar mu najeriya daga naku mai sauraron ku hassan talba george fataskun daga jihar yoban najeriya ku huta lafiya To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna yanzu ga amsoshin tarbiyya tare da tahir amin raji amsoshin tarbiyya rahim assalamu alaikum wa sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa ku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kuma tahir a ne zai kasance tare da ku da fatan za ku kasance tare da mu a cikin wannan shirin madala masu sauraro shirinmu na yau zai fara magana kan halaye masu kyau da kuma yadda suke da dangantaka da saƙon addinin allah ta'ala gaba ɗansa wato tauhidi kamar dai yadda wasu masu sauraronmu suke buƙatan a bayyana allah ta'ala ya aiko mana da annabawa gaba ɗayansu don su isar da kalmar tauhidi ga mutane amma wannan kalmar ta tauhidi tana bayyana ne a wajen wanda suka yi imani da ita ta halayensu masu kyau muna iya fahimtar haka daga ayal qur'ani wacce take magana akan halaye masu kyau kuma take yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita wacce take cewa lalle kana kan halaye manya-manya masu kyau sannan a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayyana wannan hadisin inda yake cewa ubangiji na ya ladabtar da ni kuma ya kyautata ladabtarwa ta wato ladabtar da shi ta hanyar jassa da kalmar tauhidi a cikin rayuwarsa gaba ɗaya wannan idan ka gan shi kawai ka ga alkur'ani a sifar mutum kenan don halayensa su ne alkur'ani mai girma kamar yadda wasu hadisai da dama suka tabbatar mana a wani hadisin yana cewa an aiko ni ne don in cikita ko kuma in kammala a makarimul akhlaq wato halaye masu kyau wato manufan aiko da shi shine ya cikita wannan halaye masu kyau wanda muna iya fahimtar cewa annabawan da suka zo gabaninsa su ma suna kan wa'annan halaye masu kyau wannan yana tabbatar mana da cewa wato annabawa da suka gabata ko kuma suka gabace shi sun zo ne da halaye masu kyau wanda kuma su ne kalmar tauhidi a aikace don haka shi ya zo ne ya cikita wannan kalmar tauhidi ya kuma tabbatar da ita a aikace har ila yau wata aya tana cewa gare shi ne kalma tayyiba take dagawa, kuma ayyuka masu kyau suna ɗaga ta wato ayyukan alheri ko kuma mu ce makarimul akhlaq su ne suke daga kalmar tauhidi na imani zuwa ga allah ta'ala wannan ma'anar za ta fito a fili idan mun gano cewa allah ta'ala baya buƙatar ayyukanmu da muke aikatawa baya buƙatar dukkanin ayyukan ibadu da muke yi abin da yake lura da shi ba wai yake bukata ba abin da yake lura da shi shine zukatanmu a lokacin da muke gudanar da wa'annan ayyuka na ibadu gare shi kuma a kansu ne zai saka mana a ranar kiyama har ila yau baya buƙatar imaninmu don amfanin kansa sai dai don ya saka mana da ayyukanmu gwargwadon imani da kuma ayyuka na alkhairi ko kuma ayyuka na gari da mutum ya aikata. a cikin hadisi an karbo daga imam sadiq alaihi salam limami na shida daga cikin Limamin tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa yana cewa wani ya tambayi manzon allah sallallahu alaihi wa ya ce masa ya manzon allah ka sanar da ni makarimul akhlaq sai manzon allah ya ce masa afuwa ga wanda ya zalunce ka sada zumunci ga wanda ya yanke maka ita bawa wanda ya hana ka da kuma faɗin gaskiya ko da cewa za ta cutar da kai ne a wani hadisi daga imam sadiq salam yana faɗa wa jarra al-mada'in yana ce masa ba zan faɗa maka menene makarimul akhlaq ba sai jarrah ya ce eh ya ɗan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce afuwa ga mutane mutum ya yalwata wa ɗan uwansa a cikin dukiyarsa da kuma ambaton Allah da yawa to daga wa'annan hadisai muna iya fahimtar cewa abu mafi muhimmanci wanda ake bukata ga mumini bayan tauhidi da manya-manyan ayyuka da suke tare da shi su ne wato halaye masu kyau don tauhidi yana nan kamar itaciya ce amma 'ya'yan itaciyar makarimul akhlaq wato halaye masu kyau da fatan masu sauraro sun amfana da wannan shirin a nan kuma za mu dakata sai wata fitowa idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai kuma shirin nan na kyasoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stan Rastan ko kuma kisoshin salihan bayi na Atula Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu cikin shirinmu na yau. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara magana kan aya ta farko wacce allah ta'ala ya ba annabi musa salam a lokacin da ya aike shi zuwa ga fir'auna da mutanensa a ƙasar masar wacce kuma ita ce sandarsa tana zama babbar macijiya idan ya jefa ta sannan idan ya kama ta kuma ta koma kamar yadda take a da amma aya ta biyu wacce Allah ta'ala ya ba annabi Musa alaihissalam ita ce kamar yadda yake cewa kuma ka haɗa hannunka zuwa ga dantsinka ya fita yana fari babu wani aibi wata aya ta daban domin mu nuna maka daga ayoyinmu manya suratu taha aya ta 22 zuwa 23 a wata aya kuma Allah yana cewa ka shigar da hannunka a cikin wuyan rigarka ya fita fari ba da wata cuta ba kuma ka haɗa hannuwanka ga kafaɗunka domin tsoro ya gushe daga gare ka to wa'annan abubuwa dalilai biyu ne daga ubangijinka zuwa ga fir'auna da 'yan majalisarsa lalle sun kasance mutane ne fasikai a cikin sura alƙasas aya ta 32 a wata ayar allah yana cewa ka tafi zuwa ga fir'auna lalle shi ya ƙetare haddi da girman kai cikin suratu taha aya ta 24 wannan ita ce aya ta biyu wacce allah ta'ala ya ba wa annabi musa alaihissalam don ya isar da saƙonsa ga fir'auna da mutanensa a wannan aya ta biyu hannunsa zai fitar da haske mai yawa a idon duk wanda ya ganta amma idan ya sake mai da ita a cikin jikinsa ko kuma cikin rigar wuyarsa kamar yadda suka zo cikin ayoyin alkur'ani daban-daban sai hannunsa ya koma kamar yadda take a da ba tare da cuta ba. ko kuma alamar cutarwa ba da wa'annan ayoyi biyu ne annabi musa salam ya girgiza gadon sarautar fir'auna ya kuma rikita hankalin mutanen fir'auna musamman masu sihiri wa'anda suka zo don kalubalantarsa. da haka kuma annabi musa salam ya koma wajen iyalansa yana mai matukar farin ciki da cewa ya zama annabin allah manzo cikin manya-manyan manzannin allah wato ulul azum guda biyar amma kafin ya koma wajen iyalansa ya roƙi allah ta'ala ya bashi wasu al'amura wanda za su taimaka masa kan isar da saƙon nasa kamar yadda alkur'ani mai girma yake cewa ya ce ya ubangiji ka buɗa mani ƙirjina kuma ka sauwaƙe mani al'amarina kuma ka warware mani wani ƙulli daga harshe na, su fahimci maganata kuma ka sanya mini wani mataimaki daga dangina haruna ɗan uwana ka ƙarfafa bayana da shi kuma ka shigar da shi cikin al'amarina domin mu tsarkake ka da yawa kuma mu tuna ka da yawa lallai kai ka kasance mai gani a gare mu ya ce lalle ne an baka roƙonka ya musa suratu taha ta 25 zuwa 36 a cikin wannan ayoyi annabi musa salam ya gabatar da wasu bukatu ga allah ta'ala wanda za su taimaka masa wajen isar da saƙonsa ga mutanen ƙasar masar da farko dai ya buƙaci allah ta'ala ya buɗe masa ƙirjinsa a nan yana nufin allah ta'ala ya taimaka masa wajen ɗaukar nauyi da ya ɗora masa ya yi haƙuri a kan dukkan wahaloli da za su same shi akan wannan tafarkin ta isar da saƙon allah da kuma sawaƙa masa al'amarinsa wato al'amarin isar da saƙon Allah ga mutanen ƙasar Masar da kuma danginsa bani Isra'ila. To masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu kuma ga duniyarmu a yau. duniyarmu a yau.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 kunsa wakilin ma'aikatar sadarwar kasar yemen karkashin jagorancin kungiyar ansarullah ta mabiya hosi nasiruddin amir ya bayyana cewa shiga tsakanin da bangaren kasar oman ke yi a kasar yemen a halin yanzu yana tattauna batun yanayin jin kan dan adam ne da al'ummar yemen ke tsananin bukata sakamakon halin kakanika yi da yaƙi ya wurga ta ciki sannan kuma da batun hanyar wanzar da zaman lafiya da sulhu a kasar a ganawarsa da tashar talabijin ta aljazira a wannan mako nasiruddin amir ya fayyace cewar tawagar kasar oman ba tana tattaunawa da bangaren kasar yemen kan wani sabon abu ba ne tawaga ce da take dauke da manufa mai kyau na ganin an samu hanyar warware matsalolin tsaka mai wuya da al'ummar yemen ta shiga musamman halin da yaƙi ya wurga al'ummar yemen ciki sakamakon lugudan wuta ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa da rundunar ƙawancen mamayar saudiya ke ci gaba da ƙaddamarwa kan ƙasar tare da killace yemen ta ko kowane bangare lamarin da ya wurga al'umma cikin mawuyacin halin rayuwa kamar yadda tawagar kasar ta oman ke tattauna batun neman samun kusanci a mahangar kokarin dakatar da buɗe wuta tsakanin bangaren saudiya da al'ummar yemen duk da cewa bangaren kasar oman bai gabatar da wata sabuwar mahanga ba da za ta kai ga samun karbuwa daga bangaren kasar yemen sakamakon matsin lamban da yake fuskanta daga bangaren kasar amurka da ke kokarin kare bakar siyasar saudiya kan kasar yemen Amen. a gefe guda kuma wani tsohon jami'in ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka beatrix siros ya yi furuci da cewa hakika akwai matsalar rashin aminta da juna tsakanin bangarorin da suke rikici a kasar ta yemen yana mai fayyace cewar bangaren kungiyar hosi da ke da iko da mafi yawan kasar yemen ya bayyana shirinsa na amincewa da shawarwari masu yawa da za su kai ga warware rikicin kasar ta yemen amma yana ci gaba da nuna kokwantansa kan kasar amurka musamman zargin jirgin cewa shin amurka tana ɗauke da kyakkyawar niyya dangane da batun dakatar da buɗe wuta kan ƙasar yemen ko dai tana shigo shigo ba zurfi ne ga al'ummar ƙasar betrick ya ƙara da cewa akwai shawarwari da aka gabatar ga ɓangaren ƙungiyar husi a matsayin dalilan da suke tabbatar da kyakkyawar aniyar ɓangaren rundunar ƙawancen ƙasar saudiya kamar buɗe tashoshin jiragen ruwa da filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke birnin sana'a fadar mulkin ƙasar yemen amma ga dukkan alamu bangaren husi yana da wasu karin sharuɗa da ke neman lamunce masa domin gadar da aminci kan shawarwarin da aka gabatar gare shi tsohon jami'in ma'aikatar harkokin wajen kasar ta amurka ya fayyace cewar mahangar siyasar kungiyar ansarullah ta mabiya husi ta gini ce kan tubalin rashin yarda da kuma amincewa da amurka sakamakon haka kungiyar husi ba za ta taba aminta da shirin amurka kan batun dakatar da buɗe wuta ba har sai idan amurka ta amince da sharuɗan da kungiyar ta hosi ta gindaya a matakin farko a gefe guda kuma wakilin ma'aikatar sadarwar kasar yemen karkashin jagorancin kungiyar ansarullah ta mabiya hosi nasiruddin amir ya bayyana cewa batun shawarar bude tashar jirgin ruwa musamman tashar jirgin ruwan hudaida da kasar amurka ta gabatar a matsayin kwadaitarwa ga kungiyar hosi batu ne maras inganci da kima saboda babban tashar jirgin ruwan kasa da kasa ta hudaida tana karkashin al'ummar yemen ne bisa jagorancin Ƙungiyar kungiyar Hosi don haka babu buƙatar gabatar da batun buɗe tashar jirgin ruwa a matsayin kwadaitarwa ga al'ummar Yemen kamar yadda buɗe babban filin jirgin saman birnin Sana'a fada mulkin ƙasar Yemen da ke ƙarƙashin killacewar rundunar kawancen Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ba a shirye suke su janye daga wannan bakar siyasar su ba har sai bangaren Yemen ya mika kai ga wasu munanan manufofinsu. Nasiruddin Amir ya ƙara da cewa batun tattaunawa da nufin neman hanyar hanyar warware rikicin kasar yemen yana buƙatar keɓantaccen zama na musamman akan tubalin siyasa da shirin samar da tsarin gwamnati da za a kafa a yemen da zai samu karbuwa a tsakanin al'ummar kasar tun bayan da Joe Biden ya ɗare kan karagar shugabancin ƙasar Amurka ya bayyana aniyarsa ta warware rikicin ƙasar Yemen ta hanyar naɗa wakili na musamman zuwa ƙasar ta Yemen mai suna Timothy Lendekin inda sabon wakilin ya sanar da cewa sabuwar gwamnatin Amurka ta gabatar da sabon shiri ga ƙungiyar Ansarullah ta mabiya Hosi ta Yemen domin neman dakatar da buɗe wuta a ƙasar a jawabinsa da ya gabatar bayan gudanar da ziyarar aiki a wasu ƙasashen yankin gabas ta tsakiya. Timothy tilan da ken ya bayyana cewa a halin yanzu kasar amurka tana da sabon shirin ganin an dakatar da buɗe wuta a dukkanin kasar yemen tare da shawo kan mummunan halin da al'ummar kasar ta shiga kuma tuni ya gabatar da wannan sabon shiri ga kungiyar ansarullah ta mabiya hosi da take rike da madafin iko a mafi yawan yankunan kasar. wakilin kasar ta amurka na musamman zuwa kasar yemen ya jaddada cewar kasar amurka da majalisar ɗinkin duniya sun kwadaitar da ƙungiyar hosi kan amincewa da sabon shirin kuma amurka tana zaman jiran jin amsarta kuma kasar amurka ta yi gargaɗin cewa rashin amincewa da sabon shirin zai ƙara wurga kasar ta yemen cikin masifar yaƙe-yaƙe da bullar matsaloli mafi muni kamar yadda timothy landakin a wancan lokaci ya bayyana fatarsa ta sake komawa yankin gabas ta tsakiya cikin hanzari idan har kungiyar hosi ta bayyana shirinta na gudanar da zaman tattaunawa kan sabon shirin na amurka masharhanta suna bayyana cewa a daidai lokacin da wakilin kasar amurka na musamman zuwa kasar yemen ke matsayin mai shiga tsakani domin sulhunta tsakanin masu rikici da juna a yemen wato bangaren mahukuntan yemen da kasar saudiya da kawayenta da suke kokarin shimfida ikon su kan kasar amma ya ɗauki matakin yin suka kan kungiyar hosi da take samun goyon bayan mafi yawan al'umma al'ummar yemen musamman rundunar sojin kasar kan matakin da suka dauka na kwace iko da birnin ma'arif da ke tsakiyar kasar daga hannun sojojin kawancen saudiya kamar yadda timothy landakin wakilin kasar amurka a yemen ya sanar da cewa kasar amurka a shirye take ta amince da shirin gabatar da kayayyakin jin kai ga yankunan arewacin yemen da suke karkashin ikon mayakan kungiyar ansarullah ta mabiya hosi duk da cewa kasar amurka za ta gudanar da ayyukanta a yemen ne tare da mahukuntan saudiya saudiya yar mamaya da hambarariyar gwamnatin kasar da ake cewa duniya ta amince da ita karkashin shugabancin abdulrabbu mansur hadi mai murabus da nufin samar da hanyar wadata al'ummar yemen da makamashi musamman sakamakon tsananin buƙatar shi lamarin da ke fayyace cewar kasar amurka ba ta ɗauki ƙungiyar husi a matsayin halattacciya da take da hurumin gudanar da hidima ga al'ummar yemen ba a nasu ɓangaren tuni mahukuntan saudiya suka nuna amincewarsu da sabon shirin kasar kasar amurka kan yemen tare da bayyana shirin su na taimaka mata wajen ganin shirin ya gudana domin kawo ƙarshen rikicin kasar ta yemen a cewar su saboda shirin ya mai da kungiyar ansarullah ta mabiya hosi saniyar ware tare da fifita bangaren abdulrabu mansur hadi mai murabus mai samun goyon bayan kasar saudiya a nata bangaren ƙungiyar ansarullah ta mabiya hosi da sauran ƙungiyoyin kasar da al'ummar yemen da suke goyon bayan ƙungiyar ansarullah ta mabiya hosi sun yi watsi da sabon shirin da a gwamnatin amurka ta gabatar kan neman warware rikicin kasar saboda shirin yana dauke da makircin neman wurga kasar ta yemen cikin hali mafi muni da hatsari fiye da yadda kasar ke ciki mai magana da yawun kungiyar ansarullah ta mabiya hosi muhammad abdulsalam ya bayyana cewa sabon shirin da wakilin kasar amurka na musamman kan kasar yemen timothy landakin ya gabatar ba zai samu karbuwa da amincewar al'ummar yemen ba saboda shirin yana matsayin wani sabon makirci ne da ke neman wurga yemen cikin mummunan hali fiye da mawuyacin halin da take ciki a halin yanzu muhammad abdulsalam ya kara da cewa sabon shirin da wakilin kasar amurka ya gabatar babu wani abu sabon sabo a cikinsa kawai sake maimaita bukatun kasar saudiya ne da na majalisar ɗinkin duniya waɗanda suka gabatar tsawon shekara ɗaya da ta gabata saboda shirin bayi ɗauke da batun kawo ƙarshen killace ƙasar yemen kamar yadda sabon shirin bayi maganar dakatar da buɗe wuta musamman har-haren wuce gona da iri kan al'ummar yemen kawai yarjejeniya ce ta gajeren lokaci da za ta sake dawo da takunkumin killace yemen ta hanyar diflomasiya mai magana da yawun ƙungiyar ansarullah ta mabiya hosi almajlisi abbas abdulsalam ya kara da jaddada cewar sharuɗan da sabon shirin ƙasar amurka ya gabatar yana fayyace cewa ne duk wasu harkokin filin jirgin saman birnin sana'a fadar mulkin ƙasar. za a mika su ne ga rundunar kawance 'yar mamaya amma da a ce akwai kyakkyawar niyyar warware rikicin ƙasar ta yemen da an fayyace batun kawo ƙarshen yaƙi a yemen tare da mika ragamar gudanar da harkokin ƙasar a hannun 'yan ƙasa lamarin da tuni zai samu karbuwa tsakanin al'ummar yemen da ke ƙarƙashin ƙangin zalunci da wuce gona da iri tsawon shekaru muhammad abdulsalam ya kara da fayyace cewar shawarin da wakilin kasar amurka na musamman ya gabatar a matsayin sabon shiri bai da bambanci da shirin da wakilin majalisar ɗinkin duniya ya gabatar ga al'ummar yemen da nufin cika burin kasar saudiya da ƙawayenta da suka gaza cimmawa ta hanyar yaƙi da suke kaddamarwa kan kasar tare da rusa duk wani abu mai amfani a tsawon shekaru shida ba kakkautawa mai magana da yawun ƙungiyar ansarullah ta mabiya husi ya kara da fayyace cewa cewar kasar amurka ta sake gabatar da sharuɗan mahukuntan saudiya cikin wani sabon salo ne lamarin da ke fayyace cewar sabuwar gwamnatin amurka tana goyon bayan wuce gona da irin saudiya a fakaice tare da gindaya sharaɗin gabatar da tallafin jin kai matukar al'ummar yemen ta mika kai buri ya hau muhammad abdulsalam ya ce al'ummar yemen tana shirye ta amince da duk wani batun zaman tattaunawa domin neman hanyar warware rikicin yemen musamman kawo ƙarshen hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar tare da janye munanan matakan killace kasar ta sama da kasa da kuma ta ruwa da aka ɗauka da nufin tursasa wa al'ummar yemen bin munanan manufofin 'yan mamaya kuma wannan shine bukatun al'ummar yemen da dole ne duniya ta san da haka masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. da haka muka zo ƙashen shirinmu na wannan lokaci amma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you